ثم uwa بعد ينقوى مسلمين البركة مهد القوام المجلسي من البركة مجلس بابام مالم يوم الشيخ الدكتور أبو بكر جوار بونغو الله يغفر malam Allah ka jikan malam Allah ka bashi aljanna wanda Allah madaukakin sarki ya mana arzikin haɗuwa tare da malamanmu da alarammominmu da 'yan agajinmu da dattijawan elders da matasa da sauran bayan allah da ke jin mu a cikin gidaje muna wa juna sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna ƙara godiya ga allah cikin sarki da ya ba mu dama muka tashi haɗuwa yau litinin watan musulunci na goma sha shidda ga watan zulƙa'ada hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin shekara 1447 wanda ya yi daidai da yau muna hudu ga watan hudu ga watan biyar miladiya haihu annabi isa alaihi salatu wassalam in saha shekara 2026 na roƙon Allah da maɗaukakin sarki shi na jagoranci a cikin wannan karatu a kamar yadda gani alaramma muhammad bunza shi ne alaramman shi abubakar giro Allah ya maka rasuwa Allah ya gafata wa malam wanda yake alaramma usman ya dawo da tafiya abuja ko da ya dawo lokaci ya kure ayyuka sun yawa gaskiya bai samu zama tawa muna roƙon Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi kuma ya bashi ya bashi ya ƙara bashi hutu kuma Allah madaukakin sarki ya saka mai da ya ƙara mara yau albarka a insha Allah ta'ala yau karatun mu zai ci gaba daga inda mun tsaya wannan sati mun tsaya aya 162 yau za mu tashi 163 insha Allah farmakallahu ta'ala

haka ta'ala jara'imul yahud yayin da Allah ya hakaito mana labarin miyagun ɗabi'un yahudawa allati min zimmiha kufrihim bi isa na daga cikin miyagun aqidunsu kafirci ma annabin Allah isa wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma kafirci ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa za'amihim annahum salabu al-masih da kuma riya wasu cewa sun tsire annabi isa zakara ta'ala huna anna al-iman bi jami'i rusul shar'u sifat al-iman Allah ya ambata mun cewa sharadi wato imani ga dukkanin annabawa sharadi ne ga ingancin imani imanin mutum bai cika sai ya imani ga dukkanin manzanni baki daya ko guda ba ba. wa annahu arsala sa'iral mursalin mubashirin wa munzirin kuma Allah ya aika sauran manzanni suna masu albishir da aljanna ga duk wanda ya mutu da imani suna masu gargadi daga barin wuta ga duk wanda ya mutu babu imani sun mada'an nasara sannan Allah ya kira kiristoci ila adamil guluwi zuwa ga rashin wuce wuri zurfafawa a cikin addini fi a cikin sha'ani annabin Allah isa bi itiqadihim fihi annahu ibnullah ta hanyar wato kudurta cewa shi annabi isa da Allah ne kaga sun wuce guri au sai salatu dai ne daga cikin alloli guda uku falaysa huwa ibnullah kama yaqumu nasa annabi isa ba dan Allah bane kamar yadda kiristoci suka riya suka yi ƙarya walaysa ibnu zina kuma annabi isa ba dan zina bane kama yankum al-yahud kuma yadda yahuda suke kudurtawa ta annabi isa dan zinani fakir al-fariqayn dukkanin bangarori guda biyu waqi'un bayna al-ifrad wa at-tafrid ya auka tsakanin sakaci da kuma wuce wuri ثم ختمت suratu, sannan sura ta kammala bima ibtada'at bihi da abin ta fara da shi min ri'ayati huquqi warasa ta hanyar kiyayewa da haƙƙin haƙƙin magada wal aqriba da kuma haƙƙin dangi na kusa shi na Allah madaukakin sarki yake gaya mana yace inna auhayna ilayka lalle mun yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah Allah bai hoye faɗin sunan manzo Allah kai tsaye cikin Qur'ani yasa malamai suka ce in ka diba cikin Qur'ani duka inda Allah ya kira sunan Muhammad bai wuce wuri hudu ba kawai duka gabaki ɗaya ƙur'ani ke yasa wasu malamai suka ce hadda su kafirin sun tabbatar da lalle manzo Allah adali ne manzon Allah kuma a ce ya rubuta littafi amma littafi zai duka sun gane su rufe zo cikin littafi ko akwai na biyar babu na biyar wa ma وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل وما محمد إلا قد خلت من قبلهم ma Muhammadu illa وما محمد إلا رسول النبي محمد بابا هو بني فاتشي ne wanda wasu mai sun wuce gabanin zuwan shi Allah kai sarki ce ma kana Muhammadu a ba ahadin min ma kana Muhammadu. a ba ahadin Wa na walakin rasul Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi Muhammad kuma bai kasance uban ɗaya daga cikin ku ba. Kada duka ‘ya'ya ne sun rasu. Walakin rasu da tare shi manzon Allah ne wa fataman nabiyyi kuma sakamakon annabawa ne. Allah maɗaukakin sarki ya ce allazi na kafaru wa sabdu an sabi lillahi a dalla. Allazi na kafaru wa sabdu an sabi lillahi a والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من كفر عنهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم تتهدوا الله وحده في محمد رسول الله محمد maɗaukakin sarki ce muhammad bai manzo Allah muhammadun rasulullah wurare hukunan cikin ƙwa'ayi da suna aka Allah ya amar suna annabi muhammad amar prophet ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasulu ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddaffir Allah na kira da suna na manzanci da annab ko Allah ya kawo zama'ir masu shi ake inna auhayna ilayka lalle mun yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah kama auhaina ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa da annabin Allah nuhu alaihi salatu Wannan wan na min ba'di da kuma annabawa bayan zuwa annabi nuhu alaihi salatu wassalam aina hanu auhayna ilayka ya muhammad kama auhaina ila nuhin wan nabi wal anbiya min ba'di lalle muni muka yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabin Allah nuhu da annaban su zo bayan wa inna ma qaddima sallallahu fi dhikri abin sani kawai an gabatar da manzon Allah wajen ambato ne wa in ta'akhkharat nubuwatu ko da annabci ne yayi jinkiri li taqaddumihi fil fadli saboda yana gaban su ga fallashi sa Allah ya fara ambato ne inna auhayna ilayka Allah ya fara shi saboda yayi su fallashi daraja wa Allah madaukakin sai Allah ta'ala ya ce wa auhayna ila ibrahim kuma mun yi wahayi zuwa ga annabin Allah ibrahim annabin Allah ne manzon Allah wa isma'il da annabi isma'il wa ishaq da annabi ishaq wa yaqub da annabi ishaq annabi yaqub wal asba da jikoki na annabi ibrahim wa isa ko mun yi wahayi zuwa ga annabin Allah isa wa ayyub da annabi ayyub wa yunus da annabi yunus wa harun da annabi harun wa sulaiman da annabi sulaiman wa auhayna ila sa'irin nabiyyin mun yi wahayi zuwa ga sauran annabawa Ibrahim wa Isma'il har zuwa ƙarshe khassa ta'ala bi dhikri haula tashrifan wa ta'ziman lahu Allah ya keɓe wa'annan annabawan da manzannin da ya ambata yanzu saboda girmamawa da kuma mutuntawa gare su wa bada bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara Allah ya fara da ambaton annabi Muhammad ko kuma sai fara da nuna li'annahu shaykhul anbiya mai annabi nuhu shine shehi na annabawa dattijo mai shekaru da yawa cikin annabawa wa abul bashar sani kuma shine uban mutane na biyu uba na biyu da mutane annabi nuhu alaihi salatu wassalam ثم ذكر إبراهيم لأنه الأب الثالث سنة الله يعمل النبي إبراهيم هو الشيني أبانه ومنه تفرعت شجرة النبوة Daga gare shi ne ita ce annabci ta dinga yin rafa dinga yin wato raifa kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce waje Allah fi zuriyatihi an-nubuwata wal waje Allah fi zuriyatihi Allah ta'ala ya ce waje Allah fi zuriyatihi an-nubuwata wal kitab muka sanya a cikin zari'a ta shi annabi Ibrahim annubu wata annab wal kitab littafin da Allah ya raba في الله تعالى يتي وآتينا داود داود زبورا من بيو النبي داود زبورا لتات زبورا وخصصنا داود بالزبور من كيف أنت النبي داود دباج لتات زبورا قال القرطبي ما هو القرطبي يتي كان فيه مئة وخمسون سورة شير لتات زبورا تكيني أكوي سورة عيدا ليس فيها حكم من الأحكام babu kowane hukunci cikin hukunta hukunta cikin safin zabura wa inna ma hiya hikamun wa mawa'iz abin sani kawai ita littafin zabura hikimomi na kawai sai wa'azoji a cikinta amma ya arwalla babu isalla babu littafin zabura hukunci ko guda babu amma dai akwai hikimomi da wa'azoji amma kaji wani ya ce wai mai zabura ya ce wai akwai ta ce duk in mai ta shiga aljanna in mai ita shiga aljanna ta yi kunya to kaga kawa mai ruwa ƙarya ko ba gaskiya ba wai akwai ta ce kaga daga nan za ka gane magana na akwai ba aljanna akwai ta ce mai ita in yi shiga aljanna ta yi kunya kaga in ka ba duk da yake an ce mai zabura ya ce kaga inda zabura ta ce kaga sai a ce littafin annabi da dawud akwai wani malami da aka malami zabura wanda yake iya so sai dinga kawo shi ne da yayi yayi ne yana faɗi mutane suna ɗauka ana ba shi kuɗi sai ya samu ƙauyace a zakaya na yana sai a ce mai zabura ya ce kaza ya ce kaza ya ce Abin da aka so mutum kada shi zuwa ma Allah ya shige ma Allah gaba a cikin harkokin addini ba a kuma haka shi na Allah ta'ala ya ce Allah ya baiwa annabi dawo da zabura imamul qurtubi ya ce cikin tafsirinsa shi littafin zabura ya ƙur'ani yawa don kun ji aya 150 a tura 150 a cikin zabura amma ƙur'ani nawa a ciki 114 yace cikin zabura babu hukunci ko guda abinda a ciki kawai shine wa'azuri da hikimomi na to Allah ka ba ku ikon gani sai Allah ba ɗaukacin sarki ke cewa wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan madaukakin sarki ya ce wa rusulan akwai wasu manzanni kada qasasnahum alayka mun ba ka labari mun kissanta maka labarin su min qablu tun gabanin wato wannan gabanin a kawo wannan wurin Allah ya ba ka labarin su ya rasulullah wa arsalna rusulan minhum man zakarna akbarahum laka ya muhammad fi ghairi hadhihi sura akwai wasu manzanni da muka ambata mun ba ka labarin su ba cikin wannan sura wa rusulan akwai wasu manzanni kuma lam na kasa su malaik ba ba ka labarin su ai wa rusulan akharin lam nukhbiruka an an ahwali akwai wasu manzanni ba ba ka labarin halayen su kinan baka san su ba wa kallama Allah Musa taklima kuma Allah ya yi magana da annabi Musa wadda an magana ba magana cikin mafalki ba magana ce wadda ad wato garin da garin Allah ya magana annabi Musa alaihi wasallam babu mai tafin da tsakanin su kaga wannan wata miza daraja ce Allah madaukakin sarki ya mutunta annabi Musa annabi Musa da ita ya zama kalimul lahi sabani yadda mutane ka cewa kalamul lahi ko ce kallamu kalimul lahi shine abokin magana Allah Allah yayi magana da shi kuma annabi Musa ya ji magana Allah kaga yace wa khassa Allahu ta'ala Musa bi annahu kallamahu bila wasita Allah ya kebanta annabi Musa cewa yayi magana shi babu wani a tare babu wanda a tsakani Wali ولهذا سمي Kalimu saboda aka kira shi kalimu ba kallamu ba kalimu abokin magana Allah kuma ina fata mun gane magana وإنما أكر تكليما رفعا لاهتمال المجال رفعا لاهتمال المجال Allah ya sake maimaita da cewa kallama Allah Allah yayi magana annabi Musa takliman wanda an magana sai a ƙara ƙarfa dan kada wani ya dauka cewa a'a ai ba magana ƙwaita kun da Allah majazi ne ba hakika bane qala fa'ala ma musala bai laula an kad kallamtu fulanan bi ma'ana katabtu ilayhi ruqa laraba suna cewa ba dan wato sai shi imam sallallahu alaihi wasallam ba dan karfafa da Allah ya ce kallama Allah Musa takliman ya kara magana karfi to da sai wasu ce ai da ma larabci a cewa kallamtu fulan na yi magana da wani yace ai katabtu ilayhi ruqa na rubuta mai rubutu na tura maka au ba astu ilaihi rasulan na aika ya manzo sai ya magana da shi falamma qala takliman lam yakun illa kalaman masmu'an min Allah ta'ala yayin da yace takliman to duk larabci duk wani balarabi bai dauka cewa wata magana an kai illa hukka da hukka irin magana da ake ita ya magana da Allah ba wai wata rubutu ba a yanzu mutum na rubuta maka message sai ya tura maka sai ji ana magana da wani jiya ko ko ta whatsapp ko ta message ko ta messenger sai ka tura mutum magana sai ya turu maka sai ta na yi magana da wani jiya mun kare magana alhali ba magana tura mai sako kai ya turu maka ya jiya ko ya karanta ya gani to amma wajen magana ba irin wannan ta magana ce wadda Allah ya da annabi Musa annabi Musa ya ji magana Allah kuma Qur'ani ma da kai ne yake annabi Musa alaihi wasallam walamma ja'a فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وكفر ذا صعقا فلما أباك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين الله وأخذ كيف فلما جاء موسى لميقاتنا yayin da annabi Musa ya zo domin ganawa da mu miƙati shine an yi alƙawali ga mahaɗa kuma an haɗu wurin akwai miƙaci zamani akwai miƙaci makani an ba ne musa lokaci kuma an ba shi wuri kuma ya taho inda aka yi alƙawali da shi kuma ya sun gana da uzuri wa kallama ku rabbu ubangijin sai ya magana da Allah shi ya magana da annabi Musa da Allah ya magana da annabi Musa annabi Musa ya ji daɗin magana Allah da magana ta kama shi sosai malamai suka ce magana ta wadda cikin jiki ne ka jinta ko ina bai taba jin magana mai daɗi duniya irin wannan magana ba bayan ya ji daɗin magana sai ce rabbi arini anzur ilayka Allah gwada min kai in gane ka Allah ina son ka gwada mini kai in gane ka rabbi arini anzur ilayka Allah nuna min in gane ka da idanu qala sai ce lan tarani sai Allah ya ce har abada baka igina mangon duniya nan cikin duniya har abada baka gani saboda idanun da aka yi maka nan duniya ba su da shiri na ganin Allah wadda kuma sunan da ka cewa ya ga Allah jiya da daddare Allah ma na shirme na yake ya dai ga shaidar. ko ya ga aljani na haka ɗaya wani kusa tsaye ya ga Allah ko mala'ika ba ka iya gani bale Allah a nan duniya amma lahira ana gani ne don mu ne za su ga shiga tashin siyasa to shi na wadda lan yan masu aƙidan ya iti zalanci mutazila suka ce to hallahira ba a ganin Allah la mu'minin wala munafiqin wala wala kafirin babu masu ganin Allah ko mu'mine ko munafiqun kafiri babu mai ganin Allah hallahira ba a ganin shi ahlus suna suka ce a ai ita lan ba ta gwada har abada tun daga duniya hallahira wanda dai Allah ya amfani da lan kuma ya goya duniya ɗaya da Allah maɗaukakin sarki ya ce walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aydi abadan bima qaddamat aydihim hmm. wallahu alimun Allah maɗaukakin sarki ya ce walan ya tamannahu har abada yahudawa ba su gurin mutuwa ba yahuda inda duk bangon duniya ne har abada bai gurin ya mutu saboda ya sa abin zai iska bai da kyau to kaga lan da aka wani sai lan a duniya aka magana don a ranta tashi kiyama in bunu ta yi bane wuta ta yi wuta sai ya nemi Allah ya kashe shi sai ya yi burin ya mutu don da suka ji bala'i suka ji wahala a cikin jahannama suka ce wa na dau ya malikul ya kabi alaina wa na Hmm. Allah ta'ala ya ce wa na da wasu yan wasu suka kira su ya ubin ya kai mali. mala'ikan da ke tsarota liya ƙazi alai na rabuka muna roƙon kawa Allah ka kira ubin yin ka da ya kashe mu dai mu dai mutu wanga bala'i ya yi na yawa kaga can duniya an ce yahudu ba su har abada lan amma ga su fi sai burin su mutu kenan ta zama har abada ke nan duniya ta yaka magana saboda ka shi na yan rikita wasu masu aƙidu na izalancin cewa ya aka ce lan to ha'abada ke kenan mumini ha'abada ba su ganin Allah ta ga wannan ba da gaskiya ba ne ƙwa'ani ya tabbatar da ayoyi da dama mumini za su ga Allah ratafin kiyama ayoyi sun tabbatar da haka hadasai sun tabbatar da ana ganin Allah Allah wa ɗaukakin sarki ya ce lillazi na aha kuma husna wa ziyada. Lillazi na aha kuma husna wa ziyada. Hmm. Wala ya zaɓa wujuhahum qadaru wala billa. Hmm. Ulaika ashabul janna. Hmm. Hum fiha khalidun. Allah ya ce lillazi na ahsanu al ya tabbata ga wasu kyauta aiki suka aiki na ƙwarai, Allah zai ba su al-husna aljanna sai ce wa ziyara da kuma ƙari bayan aljanna malamai suka ce ziyara da aka magana ganin Allah ne don cikin aljanna bayan shiga ne babu abin da aka gaba in ba ganin Allah ba kuma Allah maɗaukakin sarki ce wujuhun yau ma'irin na zira wujuhun yau ma'irin na zira hmm. ila ya na zira Allah maɗaukakin sarki ya ce wujuhun wasu huskoki yau ga irin wannan ya alkiyama nazira suna masu haske za a ga hukokin sun yi haske ta ila Rabbi ha nazira suna masu kallo zuwa ga ubangijinsu suna ganin allah duk huskanta ga allah ba ta kuma baki duk huskanta ga allah ba ta kuma jin yunwa duk huskanta ga allah ba ta kuma shiga cikin talauci to saboda ka hikimar ganin allah shine ba kuma shiga matsala gaba ɗaya Allah sai muna arzikin ganin Allah ran tashin kiyama to saboda ka ganin Allah ana ganin Allah ran tashin kiyama hada sai dama kun zo cewa ana ganin Allah ran tashin kiyama za a ganshi shi kirki Allah zai bayyana a gan shi wanda Allah kuma ya faɗa ya ce innakum tatarawna rabbakum lalle sun Allah ga ubangijinku kama tarawna hadal qamar kamar ku ganin wannan wata ga hinan sama la su ba muna fi ru'uyatihi ba ku tsotsoniya wurin wurin ganin ubangiji ba ku sawa na rubuta min wani ka tare min ban gani a yadda ka san wata in ya bayyana sama kowa na gani za haka ubangiji ta'ala zai bayyana ga ɗaɗɗaɗɗan su ganshi Allah ka samu kuma su gani ne amma wasu mutane kuma la za a hana musu akwai waɗanda za a hana musu gani Allah ga sun kiyama yace kalla innahum an rabbihim yawma idin kalla innahum an Allah ta'ala ce kalla bari ko kuma tabbas innahum lalle su an rabbihim dangane da ubangijin su yau mai izin wannan yin lamahajirun za a sha maka su ba su gani Allah saboda su yi miyagun ayyukan da ba a su ga Allah ubangiji Allah ya kare saboda ka ikuwa musulmi annai musa ya yi magana da Allah amma bai ga Allah ba lokacin da ya nemi ya ga Allah sai Allah ya ce ibil ibilda sai dai kalli dutse ga yasar idan ni bayyana ga wani dutsen kuma dutse ya tabbata inda ki za a gani falamma tajalla rabbuhu jabal yayin da Allah ya tajalli idan ka tajalli Allah ya sako hasken hasken da Allah ya sako kadan Allah ya yado hasken domin Allah maɗaukacin sarki kahin a gane sai an ga wani haske wani haske na yayin sha makance ba a ganin Allah shi wannan hasken ƙarfi gare wanda idanun mil adam ba su yi gani shi yasa lokacin da manzan Allah kuma aka yi Isra'ila raji da shi sai aka raɗe-raɗin cewa manzan Allah ya ga Allah sahabi abu zar ligifari radiyallahu anhu ya ce ya rasulullah a ra'aita rabbaka ya maza a shin gaskiya ne kaga ubangijinka sai maza Allah ya ce nurun anna arafa ya ce ai wani irin haske ne ya to ya tare ta yaya ma za a ya ta yaya ma zan ubangiji wannan haske bai bari saboda haka aka ce wannan hasken wallahi duk abin da ya gamshi na kone shi kuma shi hasken shi zai fara tuwa sannan ubangiji sannan ga ubangiji hijabuhu nurun hijabin da ya sha masa ta ubangiji haske ne sai ya jayi suna ga ubangiji su saboda kan manzo Allah bai ga Allah yadda ya sama ya kai fada ubangiji amma bai ga Allah amma ya magana da Allah amma bai gane ko ya gane eh mu dai mutum bai gane ba duk wanda ya ce <laughs> shi na shi rabbi Allah yake man haddasa ka anna muhammadan ra'a rabba rabbahu faqad kadaba duk wanda ya baka labarin yace annabi muhammadu ya ga ubangiji yi ma ƙarya wallahi bai gaishe ba amma da ya ga mala'ika jibril ya fi fada ubangiji ya ga shi hida iri daban-daban laqad ra'a min ayati rabbihil kubra manzo Allah ya din daga cikin ayoyin Allah manya to saboda ka rike nan daga Allah amma dai ya ga abubuwa na ban mamaki ayoyi manya ya din Allah ka ba mu ikon gane shi na Allah maɗaukakin sarki ya ce wa rusulan rusulan mubashirin wa mundirin ko rusulan mubashirin Allah waɗaukakin sarki ya ce rusulan su wasu irin manzanni ne masu daraja masu falala mubashirin masu albishir da aljanna ka duk wanda bi Allah wa munzirin kuma masu gargadi masu ban tsoro masu tsoratarwa da duk wanda ya kauce ma hanya cewa akwai jahannama na jira ta li Allah ya kuna linnas ala ya hujja domin kada wata hujja ta kasance ga mutane akan Allah sai Allah baka aika mana kowa ba kuma gashi in abinci za a yi mana ba a yi mana azaba ta aika mana manzo saboda ka Allah ba ta aika kowa ba to shi sa Allah ya aika manzo sun tawo duk al'umma ولقد بعثنا في كل أمة رسولا Allah ta'ala ya ce wala kad ba'athna hakika tabbas mun tayar ma fi kulli ummati a cikin kowace al'umma rasulan manzo wani manzo kowace al'umma da ka gani Allah ta mata manzon mu ma Allah ya kona manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda abinda aka yi aka yi na aiko manzo na a yanke hujja ba ka da uzuri gaban Allah kina yanzu ya umarni aiko manzo kai karatu ka sa addini karanta karantar manzon nan da ya zo da shi ka karance shi to yanzu in mutum bai karatu addini ne umarni aiko manzo Allah gare shi tunda baka kika karanta shari'a ga aka yi ba ba gaskiya ba abinda umarni aiko manzo karatun da ya karanta ka ce karanta kai ba shi yasa manzo Allah ya bada misalin aiko shi da Allah ya yi yake kawai misalin girgije na hadar ya tunkuye baki sai zubar da ruwa da ya zubar da ruwa sai ruwa suka iske wani wuri kasa ta yi kyau ga taki kasa ta riƙi ruwa ta hidda shukoki iri daban-daban mutane suka umana yake kuma wani sai ruwan girgijin kuma sai zubar da ruwa wani wuri wanda an ruwahi ruwahi ya ɗauki ruwa kamar irin tafki ko wani wuri ruwa suka cika wurin mutane suka dinga sha suna sha dabbobin suna sha da shukarsu kaga an unhana ko ba unhana ba ya ce kuma sai girgije ya zubar da ruwa ga wuri wanda a kwakwo kwakwan shi ba rahina ba kuma shi ba turɗata wadda ana noma gayyata ba kwakwo ɗaya na an kai ruwa sun kawai wanki bai unhana ba kuma bai unhana kowa ba da shi an misalin mutumin da allah ya kuma zuwa bai gane ko bai ce addini ba wai malam ka iske mutum musulmi ko fata bai iya kuma hayya ba kuma da Allah bai iya fata daga bai umana ba ko ya umana umana ba saboda ka Allah ya aiko mu ne saboda yanki hujja hamzari da duk wani bil adama kai sai ba aiko ne kowa Allah ya aiko Allah ya ce li Allah ya kuna lin nasi ala Allah ya hujja domin kada hukunci ta kasance ga mutane ga Allah ba da rasul baya aiko manzan wa kama Allahu azizan Allah ya kasance mabuwayi hakima kuma Allah ya kasance mai hikima gwani mai hikima Allah mun goyi da aka aiko mana manzanni kuma Allah mun imani da su Allah ya ƙara sanar da mu ilimin da ka aiko manzanni shi gaba sai Allah ya kasance sarki ya ce Allah maɗaukakin sarki ce lakinin lahu sai dai Allah ya shaɗu Allah yana shaidu Allah shaida ne bi ma'un yi yake da abinda Allah ya sauka zuwa gare ka ya musamman in lam ya shaɗu laka ha'ula ibin nubuwati idan wa'yansa mutane yahudawa ba su fara shaida cewa kai annabin Allah ba ne to fallahu ya shaɗu laka bi zalika Allah ya shaida in su ba su shaida to Allah ya zama shaidu da abin da ya sauka maka na qur'ani na mujiza anzalahu bi ilmihi Allah ya saukar da wannan mujiza da ilimin sa wal mala'ikatu yashhadun dukkanin mala'iku sai kuma suna shaidu wa kafa billahi shahida Allah ya ci kadai da shaidu ba dai Allah ya zama shaidu ba to dole bai shaida shi Shaidu Allah ya isa ko bai saba? eh Allah ya isa amma mu yanzu bangaren mu'amalar mu yanzu mu da kai cewa na wa ashe dunka sai ka ce Allah in ka ce kotu ana yadda bai alƙalibi yadda ku cewa ne waya ta wane ya ɗauki kuma ga sunan ga hannu ne sai su kai ya ce waya ta haifa ya ce a waya ni ya damu ta to kai kawo shaidu akan cewa wayan wancan ta taka ya ce allah a shaida alƙalin na yadda ƙarfe yadda to amma ɓangar abin da ya shahi manzanci na manzan allah suna, in kowa bai shaida ba allah ya zama shaidu kuma shaidun allah shi ya yi? akwai wani bawan Allah wanda imam bukhari ya kawo shi saboda tsananin imani ne da yadda da Allah ya ce wani gari guzuri ne ya kare yan nemi ramcin kuɗi dinari dubu an ka bashi aka to kawo wanda zai zama matsayin ka sai ce Allah wa zai ka wanda in ba a gane ba in ba a gane ka ba shi za a kama sai ce Allah ta ce ai su kai ai mu ba mu saba da haka ce ne yanzu in ku da ni ku bar ne ga Allah ya zama shi a shaidu ta ce mun yadda mutumin da ya ba shi kuɗi nan sai ya ba shi filisu da ya dawo gida satin nan ya yi dama sai an tsallake ruwa tekuna kuma jirgin in ya taho ya tahi to shi kenan sai dai wani sati kuma wannan bawan Allah ko da ya taho ya kawo kuɗin nan ya ba kowa a kai jirgi ya riga ya tafi ko kuma ya tura nan babu jirgi gaba ɗaya kuma shi yau na an kai alƙawali a ba kuɗin kuma shi mai kuɗin ga yana ta yana jiran jirgi ya taho dan jama'ar da annan shiga wanda ya bada kuɗi ne a shi ya dinar ya dubu kuɗi na wasu nauyi ba ko da babu jirgi kuma teku ta ta riga ta gefe saboda ka wannan ba ta ya samu icce sai ya kwahe iccen sai ka kudin ga cikin sashi ya Allah Allah kai ni gitta ka tsaya matsayi na kai kalamuni na ga son kudin to Allah kuma gashi lokaci yayi na to babu jirgi Allah ina son kudin ga kai soje mai Allah ka ba mai kudin kudi ne sai ya aje ga ruwa ta eh kadin ne wallahi ina da iya haka dinari dubu a sun miliyan goma ko ko ba su fi ba rubu dinari yake dubu dari biyu da goma sha biyar one over four ɗaya ɗaya cikin hudun dinari guda shi a dubu dari biyu da goma sha biyar da ɗan sama to so hudu in ya ba ka so ita ka ce so dubu daya kuma dubu ɗari tara sau dubu eh? dubu kusan ɗari tara da wani abu to dubu ɗaya a kuɗi sun yawa eh? sai kusan biliyan guda ai ya sa cikin ita ya juya ya koma gida shi ko wata yana can bakin ruwa yana jirgin jirgin ya taho a bashi ya yi jira jirgi bai tuba lokaci ya tafi to ina ganin mutunan gadi gaskiya bai ne ya yana batun ya kama hanya ya tafi sai ga iccen ga bakin gaba to bari da iccen ko shi dai in ta gida ka in taho banza sai ɗauki ita ya kama hanya ta shi gida yana zuwa gida ana buɗe ita ta haka kudin ga ciki complete dinari dubu miliyan ɗari tara to kaga miliyan 900 a sa cikin itce sun yi juya ya kuma gida ka san imani na kare ku? ba wa Allah ga yawo kudi ne ko bai gare su ba Allah ya zama gata ko bai zama gata ne ba Allah ya biya min bukata to shi da sati ya kewayo ya sake tare da wasu dinari dubu kuma sai ya tayi iski jirgi ya hausa ya Allah ya ce iski musamman ya sallama bai cewa ne dangane da alƙawalinmu an ta sati na ban samu jirgi ba amma na ba da sako sai ce sako ku ya iso ce ce wallahi ka gosu na riko da niyyar waɗanda in ba ganin su wallahi ba ka ce wallahi wa sakon ka ya iso lahiya lau kaga ba iko Allah na ba tunzu irin wannan imanin na wasu ba su shi Allah ka ba mu ikon gane Ka san imanin mutum da Allah in yi ƙarfi ƙwarai da duk waɗanda abuwa shi da sauƙi ma kallon su don ya tabbatar da abu na mai sauƙi ga Allah Allah shi ya kama Allah ya tsaye haka nan da yawa da mutanen suka bashi amana shi ko Allah ya rike musu amana yanzu ka dibi sosul kafi labarin da basuwa mutumin da ɗaya ne ƙananan na guda biyu ta ya gina ya kawo dukiya ce Allah ka aje ma yaran Allah ina baka aje duke ga Allah yaran ga in su gina maka basu sai ya gina ya sa ya katanga ya ji ya katanga sama da ginin shi Allah ya aje ko bai aje ba yace wa ammal jidaru fa kana li gulamaini wa ammal jidaru wa kana li gulamaini yatimaini min madinati wa kana tahdahu kallan wa kana abuma salihan fa arada rabbuka fa arada rabbuka ayyaman wa ajuddahu wa yastakhrija kallan wa rahmatan min rabbik wa ma عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا الله وقت da kaggana tasowa na gyara za ta faɗuwa na tashe ta inji khidir alaihi salam fakan da lugulamai ne ya fi mini ta kasance wasu yara na ƙanana marayu a cikin gari a cikin wannan gari wa kana ta haka hukan billahuma ya kasance karkashinta akwai taska ta arziki ta su waɗannan yara marayu guda biyu sai Allah ya ce abin abinda yasa Allah ya tsaye ta wa kana abuhuma salih baban su ya kasance mutumin kirki ne sunan kwarai na Allah ya tsaye dukiyar nan sun yake sai yaran sun girma Allah ya ba su dukiyar da baban su ya aji shin ba Allah ya ba ajiya ba Allah ya aje ko bai aje ba ya aje ba su lalace katanga za ta faɗuwa Allah sai ce a tuwa ta shi ta an ka tafi ta ta kuma lahiya kuma malamai sun tabbatar da sai yaran suka girma Allah ya kada Allah ya kada ka san ganin su da duke baban su ya aje musu a lokacin babu wani mutum da ya sai toye musu magana game da dukiya dama kayan baban su su kuma ya aje musu saboda kaga imani da Allah ka sa mutum ya yarda da Allah ga wasu abu da abubuwa da dama amma sai ga wasu su ce kayawa ne mun yarda da Allah amma kan wallahi eh <laughs> Allah ya samu da shi ya ce kafa billahi shahida Allah ya ita zama shaidu shaidu Allah ya hina kowa Allah ka shaide mu Allah mu yi imani da kai da mafi Allah wadda kusan sarki ya maɗaukacin sarki ya ce innan labina kafaru lalle wa sun kafirta bugu da ƙari wa saddu an sabi da suwa kange mutane daga bin hanyar Allah su sun kafirta kuma sun ƙibari wasu su musulunci sun zama ƙadan ganin bakin tuni sun ƙisha kuma sun ƙibari mai sha-sha Allah ta'ala ya ce wa'annan mutane kada zallu dalalan ba'ida ika sun bace bata manisanciya ko kusa ga shirya ba su shirya sun bace bata mai nisa shi yasa malam in baka aiki addini bar wanda zai yi saboda kan ji mutum ga yin Allah aiki ƙarin musiba in kai ba kai to kauce mu mai yi ta yi shi yasa daga cikin mutanen zuru sai haka dattijo ke to ni da ya banyi musuluncin ga amma duk wanda ka so shi abu ne ban hana mu kaga bai kange ba ko ya kange to shi yasa suku sai Allah ya sa kayan su mutu kayan ku su mutu musulun saboda rashin kange ƴaƴan su daga bin hanyar Allah shi yasa Allah ya faɗa madaukakin sirki yace so so sun nahal الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا madaukakin sarki yace innal ladina kafaru ko allazina kafaru wa suka kafirta wa saddu kuma suka kange wasu daga bin hanyar Allah su sun ƙi kuma sun hana wasu Allah ya ce zinnahu azaban zamu luda musu azaba fawqal azabi saboda sama ga azabar da za a yi musu bima kanu yufsidu to zai banna su in kai ba kai bari wani yake me yasa Allah ya zargi waɗanda in yayi ruwa kuma sai cin wani yayi alladhina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli alladhina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yadkhuluna ma atahum min fadlihi hmm. wa a'tadi lil kafirina adhaban muhina Allah madaukakin sarki yace alladhina yabkhuluna sunni wa suke rowa kuma bugu da ƙari wa ya amurunin nasu bilbu suna umurtar mutane da ruwa. su sun yi ruwa kuma suna kawo su yi ko kana kusa yana kana son kai alai sai ya hana ma to Allah madaukakin zake ce wa yaktum da ma akahum Allah mai fadli kuma suna koyi abinda Allah ya ba su fara ba su bari a tsani. sai Allah madaukakin zake ce wa'annan mutane fa wa yaktum wa yaktum ma akahum Allah min fadli Allah ya ce mun yi wa kafirai tattalin azaba ta wulakanci saboda ka yan uwa musulmi sabdun an sabilillahi bala'i ka hana hanyar Allah ta dire kamar irin masu arihin masallaci sun yake sadda hayaniya a sadda faɗa sai gwamnati ta rihe masallaci kaga duk wanda ya sanadiyar wannan aiki fa ya mugu abu wani ra'ayi ne da ka sai yake a tadda hayaniya a rufe masallaci so bai samu da ya kasu akwai wani masallacin zamfara sai da shekara bakwai ruhe saboda wani fada an kai da an kai fada sai gwamnati rufe masallaci shi ke sai daga baya an ka tuho an ka raba gaddama an ka gina mu yanzu aka ko yanzu aka kone cikin jiya kiba kuma masallacin da an ka ruhe. eh eh ni na sani yanzu aka yi babu da yana na to kaga duk wanda ya kotin a ruhin masallaci kai a sallaci ai ta zalli ne ya bata. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر ومن أظلم منع ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله ما أقول كان كركيتي ومن أظلم وعيه في ذلك mimman mana a matsayin bisa ga wanda yake hana masallatayin Allah an yi zukara ya ku a ambaci sunan Allah cikin su wata a fi harabiya kuma ya kai komo ya shiga ta wurin ganin a rusa su babu wanda ke zalunci a duniya masallaci ana son in ba ka iya ba da gudunmuwa a gina masallaci a raya shi ko kauce da bari masu yi su yi Ke sa rikice-rikicen harkar masallaci haɗa yi gare su kana gani ko zariya akwai wasu masallatai da an kare su saboda rikici kuma wallahi wanda ya sadda hayaniya shi bukata ta ga ma'aruhi masallaci ne ya yi mai sauki duk daga abashi yana sallaci a sallaci saboda ka wallahi mutane su zai zai su na kasa kan cikin sabbin an sabi lillahi hanyar allah abin da aka suka ka taimaka mata tahi ka kara mata haske ka tahi ko ba gaskiya ba amma haka ɗai mutum kai ba kai kuma ba ta wani yayi kana suna kawo ma hanyar allah cikas wa yabuna ha'iwatan ubangiji Allah ya kare saboda ƴan uwa musulmi da kyau fahimci waɗanda abubuwa ko mai aiki da su Allah ta'ala ya ba mu ikon gane ayar da ya kamata mu karanta aya biyu kenan ilmin ladina kafaru wa zalamu ilmin ladina kafaru sun ke ce innal lalina kafaru wa zalamu lalle wasu da kuma suka yi zalunci imamu jarullahi zamakshari ya ce bai da kufur ma'azu sun game tsakanin kafirci sabo Allah su ga su kafare kuma su ta'addan shi kone suna yi kafirci shi kadai sabo Allah ne amma kuma bayan kafirci kuma sun hada tsakanin kafirci kuma sabo Allah ga su kafare kuma ga sabo Allah a shagiya a yi zina a ci kare a ci alade kaga kafirci ya haɗu sabon Allah sai abu ya ƙara lafiya to shi na ce innal ladina kafaru wa zalamu su ko su malamai suna ganin da kafirci da shirka da Allah sun haɗe wuri guda duk da yake duk abu guda ne da kafirci da shirka duk abu guda ne amma kafirci bai kai nauyin shirka ba saboda zalamu shine zalunci a shirku zulmun azim to almuhim wa'annan mutanen sun gama tsakanin kafirci da sabon Allah lokaci guda da Allah ta'ala ya ce lam lahu illahu liyaghfir firla. Allah bai kasance yana gafarta musu ba wala liyahdiyahum tariqa kuma Allah bai shigar su zuwa ga hanya wadda addini hanya shiga aljanna lan ya'fu Allahu anhum in suka mutu cikin wannan halin har abada Allah bai yake musu walan yahdiyahum ila tariqil janna kuma har abada Allah bai shigar zuwa ga hanya ta aljanna li'annahum matu al-kufr su mutu akan kafirci sai Allah ya ce illa dariqa jahannama hanyar jahannama dai Allah ka gwada musu na fiya kuma in sun shiga ciki za a kaddarta musu dawoma ciki har abada ba ku abadan za su zama ciki har abada lan yahdihimullahu illa dariqal musala ila jahannama jazaa'an lahum ba a shigar da su sai zuwa ga hanyar ke sanar su zuwa ga jahannama saboda sakamako ne gare su aka abin ka aika na kafin kuma zalunci muhalladina fiha abada suna masu kadarta da masu fiha abada wa kana zalika ala Allah yasira kuma wannan mai sauki ne ga Allah takhaliduhum fi jahannama la yasubu alayhi dawo mada su cikin jahannama bai wahal bai wahal da ubangiji ba bai da wuya ga ubangiji wala yasta'zimuhu kuma Allah bai ganin girma abun idan mutum ya kafirci ya saba Allah da sauki na Allah shi mai Allah shi mai azaba to sai kuma Allah in ya mutum azaba bai jin tsoron kowa saboda ka yan uwa musulmi wallahi mutum ya hatara ya bi doka Allah madaukakin sarki a hankali ya gama lafiya duniya idan mutum ya zo a hankali ya kabi a duniya markabu uburin la manzil uburin ta duniya dama abin hawa ne na abin lura idan aka ce al'ibra malamai suka ce ana nihin kamar gara mai tsallake ne ibra to ita duniya tarkon ta aka son ta tsallake yace wa man lam ya'tabir bi gairi to ya atabiru bihi gairu idan ka ƙi lura da na gaba gare ka to kai na baya gare ka zai lura da kai kai za ka zama abin lura idan ka tun haka rami ka ƙi tsallakewa ka ga wani kuma ya to ya maimakon kai ma ka tuka ka tsallake sai ka ce a ai inda ya shiga nan za ka bi kaga na gaba bai za abin lura gare ka to kai na bayan ka sai za abin ka za abin zuwa ka za abin lura abin lura gare shi jima kun gane maganar ga to shi yasa aka sai duniya zama a bin lura wannan ya sanar kun mutanen masu wasu kwakwalwa cikin gidan rediyo da masu ban dariya a kasuwan shiri na abin nan wai wannan wai shi suna ne ba ka biyan bashi shi ko guda ba ka barin bashi duk ina ganka bashi wallahi ya liƙe baki shi ko wannan ba ka biyan bashi shi ko guda ba a baka labari ko ta da shi ko kuji kai ba ka biyan bashi sai binka bashi ya gane ka wanda baka bayan bashi duk yana gani sai tashi shika da gudu shi ku baka bar bai sai bi shi ku ba a baka labari shi ku sai bi su gaba ɗaya suna na abin suna gudu sai shi baka biyan bashi sai iska gijiyar sai faɗa shi ku baka bar bashi sai ce wallahi shi ku siya bi ya su bai faɗa a cikin bai shi ku ba a baka labari sai ce shi ku siya ta ya gami ba faru ka a ba labari kaga mallam ya atabir bi gairi ya atabir bi gairu zaura ka abin da aka so mutum al'aqilun malista a bi gairi shi wanda adadin an mai hankali shi na wanda ya gacewa abin da ya faru gawa ne ya kamata abin nan da ya faru gawa ne wallahi ne ke faru gare sai mutum ya kauce to amma wasu kana ganin wannan ko ga jikin su da kai ba ubangiji Allah ya kare zama da yake lokaci yayi kuma mai kamata mu zaka inda muka yi kuskure cikin karatun mu Allah ka yafe mana inda muka yi daidai kuma Allah kuma balkan ta ya samu aiki da abin da muka ji insha Allah ta ce karatu na gaba za mu tashi aya 170 kuma muna sa yin Allah ya so kila yana yi wa a ƙara ƙara ƙara wannan wannan sura Allah ya so eh Allah ya samu dace Allah ka arka aiko mu baki daya Allah ka jikan malamin Sheikh Abubakar Giro Allah ya gafarta mishi wannan majalisi da ya bar na muna nan muna ta iya namu kokari Allah ka arka mana kuma Allah ka bashi aljanna Allah mu roƙe ka Najeriya kana bukatar addu'a Allah mu roƙe ka da sunayenka Allah ka ba mu zama lafiya cikin ta duk ina ta shafe ka ka samu Allah ko da hankalin mu ya ubangiji Allah muna roƙon ka da sunayenka jihar mu ta kebe Allah ka zama da mu lafiya Allah ka zama da mu jiha kibi lafiya zai tashi hankali ta cikin jiha kibi Allah ka zama da mu lafiya Allah gare mu na arzungu da ƙauyukan mu duka Allah ka zama da mu lafiya zai tashi hankali yake Allah ka ɗauke mu nufi Allah ya abubuwan suke faruwa ƙauyuka a ke ɗauke mutane Allah ka sani Allah kai wani maganin galilwa masu yin wa'in na abubuwa Allah ka sani Allah kai wani maganin su Allah magabatan mu suka riga mu Allah ya gafarta musu Allah ka cikin iyayen mu Allah ka ba su aljanna Allah ka duka iyayen mu Allah ka ba su aljanna Allah ka duka marigayen musulmi Allah ka ba su aljanna ka ya kamar zanubban mu ka samu zama lafiya ka samu kuka da imani Allah ka azurta mu arzikin da babu talauci a bayan ya Allah mu roƙe ka wannan zafi da muke ciki alherin da a cikin shi Allah ka ba mu sharrukan da a cikin wani yanayi zafi Allah ka ɗauke muna Allah masa san mu Allah ka rika hannayensu Allah ka taimaka musu ka wadata su ya ubangiji ka buɗe masa tsohon arzikin ka ya Allah da tijawan mu Allah kan ku arzikin gama wa lafiya Allah da tijan mu Allah kan ku arzikin gama wa lafiya Allah ka wa zuri'a ku albarka Allah mu rufe ka da sunayen ka mu gama lafiya ka da imani ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليكم والحمد لله رب العالمين wannan